daga malam sai malam na farko dai kamar da ka sani eh, yau kusan shekara uku kenan bayan an zaɓe ni na zo majalisar dattawa ta ƙasa baki daya kuma a wannan lokaci eh, zai iya tabbatar maka cewa cikin shekaru kusan uku da wai a majalisa ah, ba abin da zan ci sai da Allah ah, subhanahu ta'ala godiya hmm. kamar yadda Allah ya taimake ni ah, duk yawanci abubuwan da na sa a gaba domin mu ga cewa mun kawo ci gaba ga wannan mazaɓa nawa wanda nake wakilta al misali ƙananan hukumin guda bakwai to da yardar Allah zan iya tabbatar maka cewa na ka abubuwa da dama na ci gaba wanda yau zan iya bugun kirji na faɗi cewa in ka dubi kudurin da na yi a ƙasan nan a majalisar dattawa zan iya tabbatar maka cewa ban yi tsammanin akwai wani ɗan majalisar dattawa da Allah ba shi sa'a ya yi kudurori da dama kuma a cikin kudurin da ya yi wanda za su kawo ci gaban ƙasa ga baki ɗaya har a wayi gari a ce mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya saka musu hannu sun zama doka ba irina a duk faɗin ƙasar kuma Allah taimake na je na kafa tarihi wannan wuta domin ka dubi duk wanda suka wakilci jihar Kaduna ko kuma in ce Kaduna ta tsakiya tun 1999 zuwa yau babu wannan majalisar dattawa ko da ƙwaya ɗaya da ya ji har ya doka Hatta zama zama yayin ƙuduri ta zama doka aka samu ta hannu a ƙasar nan kuma ba ma wanda ya koda ƙwada amma da ikon Allah da dan Allah cikin ƙudurin da na yi guda 29 a yau ɗin nan haka ah, guda biyu waɗanda suna da mahimmanci matuƙa ta fannin tattalin arzikin ƙasa guda biyu wanda yau ticci kansu mai girma shugaban kasa ya samu hannu sun zama doka a ƙasar nan kuma ka duba za ga cewa akwai ma waɗanda sun kamo hanya wanda majalisar dattawa da majalisar wakilai duk sun riga sun kammala wato sun yi fasin ɗinsu abinda muke jira hmm. mai girma shugaban ƙasa ya samu sanu alin misali akwai babban asibiti da nake kokari in ga cewa an yi shi a rigasa wato igabi local government wanda in ka duba a duk faɗin jihar kaduna sai ka cewa babban asibiti muke shi ne na abu da ke zaria wanda yau in aka waye gari za ga cewa akwai mutane da dama waɗanda suke samar shi lafiya amma asibiti wanda za a ce na kwarai na gwamnati ba ɗaya ne tilo wanda ke abu teaching hospital da ke shika da ke zaria kuma ka duba sai ka cewa yau a jihar kaduna muna da mutane kusan sama da miliyan tara a lokacin nan da aka yi wani asibiti na shika duk mutanen jihar kaduna in ka buga a lokacin ba su wuce mutum uku zuwa mutum miliyan uku ba zuwa miliyan hudu to yau an waye gari mun wuce miliyan tara sannan kuma muna buƙatan yadda za a ci gaba da ƙoƙarin ganin cewa an kawo abin da ya shafi kiwon lafiya a dillin haka yau ita wannan ƙuduri na a ga cewa an kafa federal medical center wato babban asibiti na zamani hmm. mai na'urori wanda za jama'a za su iya zuwa hmm. duk abin da ya shafi rashin lafiya a yi musu ba su sun je ko'ina ba yanzu allah taimake ni na kawo na ƙuduri mu majalisar dattawa mun riga mun kammala shi an je masu da wakilai an gama yanzu magan nake gaya maka yana gaban shugaban ƙasa kuma Allah yadda in ya sa mata hannu nan da lokaci kaɗan za a zo a gina wannan asibiti a rigasa kuma kamar da ka sani in ka dubi abin da ya shafi eh, kiwon lafiya in ci gaba da maganar kiwon lafiya za ga cewa in ka je birnin gwari yanzu haka mata masu haihuwa suna samun matsala saboda yanayin halin da muka samu kai a dalilin haka ne ne kokari na samu na tabbatar da cewa an samu ma'aikatan da na kai ta har birnin gwari duk wannan halin da ake magana akwai rashin tsaro muka je muka gina asibiti wanda wannan asibiti an riga an gama shi ma a satin nan da za mu shiga za a je a buɗe shi wanda mata masu neman haihuwa da abin da ya shafi ciki za su zo asibitin nan ba sai sun je sun kashe kuɗi ba an gina musu da gadaje da na'urori na zamani yanzu haka yana nan a birnin gwada an gina shi sanadiyana. Sabon gwamna daga malam sai